This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. ko kuma a kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan yammacin ranar Laraba tara ga watan Satumba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. To shugaban kungiyar tarayyar Turai John Cloud Jonka ya kira ga kasashen da ke cikin wannan kungiyar da su sake wani sabon tsarin daukar ɗawainiyar 'yan gudun hijirar nan su dubu da 160. Haka kuma yanzu kungiyar 'yan tawayen ISIS sun samu nasarar kwace tashar jirgin sama daga hannun sojojin gwamnatin ƙasar Siriya. sai shugaban malamai na addinin islam na kasar iran ayatollah ali khomeini ya ce duk wani batu da kasar za ta yi da amurka ba zai wuce batun da ke nasaba da nukiliya ba kanun labaran kenan a bangaren rahotanni kuwa za a ji cewa ana zargin wasu jami'an shirin mdg da ci da ceto na karbi kuɗi naira dubu ɗari a banki amma masu katuwar jaka sun tsaya sun karɓe sun zare dubu ishirin da biyar mun tambaya aka ce wadda daga sama ne abin yayin da wasu ke cewa abu a hankali wajen gyare-gyare masu tsauri kamar rushe-rushe a kaduna wasu kuwa na cewa ya ratse su kawai ya shige kai ko da a rigan mu fulani ya je ya samu ba ai gini mai kyau ba ya rushe kawai ya shige ballantana a ce cikin binni za kuma a ji cewa kungiyar red cross ta matakin ƙasa da ƙasa da ta matakin ƙasa sun shirya tare na ga kungiyar izala a bauchi wato kungiyar agaji na kungiyar izala a bauchi kuma muna tafa da maimaitin shirin himma ba ta rago akwai mu kuma tafa da ra'ayoyin masu saurare duk waɗannan sai kun sha labaran duniya tuku. tare da sallama shugaban kungiyar tarayyar turai john claude juncker ya yi kira ga kasashen da ke cikin wannan kungiyar da sake wani sabon tsarin daukan ɗauniyar 'yan gudun hijirar nan su 160 ya ce kasashen girka da italy da hungary ba su iya daukan wannan ɗauniyar su kadai john kadai yana magana ne yau dinnan sa'ilin da yake wa majalisar zartarwar kungiyar jawabi ya ce wajibi ne kungiyar ta haɗa kai domin ganin an fita daga cikin halin wayo na allan da wannan batu na 'yan gudun hijira ya shiga ya ce samar da 'yan gudun hijira ya ce samarwa 'yan gudun hijira matsuguni na gaggawa tsakanin kasashe 22 da ke cikin wannan kungiyar ya zame tilas a yi shi domin kaucewa bata lokaci ya ci gaba da cewa kar kasashen tarayyar turai su manta cewa fa bin dokokin ba da mafaka abu ne da yake ɗimbin muhimmanci kwarai da gaske akan haka ne jonka ya ce yana kira ga ministocin cikin gida na waɗannan kasashen kungiyar da wannan batu wannan batu ya kasance ɗaya daga cikin batutuwan da za su baiwa muhimmanci a sati mai zuwa idan sun zo gudanar da taron nasu janka ya ce ya amince da tsarin da zai baiwa 'yan gudun hijira damar yin aiki a kasashen da duk suka samu kansu musamman kafin su samu takardunsu na shaidan zama kasar tukunna ya ce yana fata kasashen kuma za su samar da wani asusu na musamman domin tunkarar matsalolin 'yan gudun hijira da ka iya faruwa nan gaba yanzu haka dai kungiyar ta buƙaci ɗaukacin 'ya'yanta su samar da wani tsari na musamman wanda zai zama na 'yan gudun hijira ne ta yadda za a iya karɓar su 'yan gudun hijiran da inda suka fito daga waɗanda suka fito daga gabas ta tsakiya ba har sai an kai wani lokaci ba yanzu haka dai kungiyar 'yan tawaye ta isil ta samu nasarar kwace tashar jirgin sama daga hannun sojojin gwamnatin kasar syria wadda take arewa maso yammacin kasar wato a lardin idlib gidan talabijin na ƙasar ne da kuma wata ƙungiyar da ke bin diddigin wannan yaƙi suka rawaito hakan gidan talabijin ɗin ya bayyana haka ne a yau laraba da cewa 'yan ƙungiyar ta isil sun samu wannan nasarar ce bayan da sojojin suka janye domin ƙara kintsawa daga sansanin tashar jirgin saman nan na abu dahur inda nan ne 'yan ƙungiyar ta isil suka kwashe shekaru biyu suna kwantan bauna ƙungiyar nan da ake kira da turanci wato syrian observatory da turanci ta ce ƙungiyar alka'ida da haɗin gwiwar ƙungiyar al-nusra da ita kuma kanta su ne da ikon kusan dukkanin yankunan a halin da ake ciki yanzu haka dai 'yan ƙungiyar ta isil da goyon bayan su sun kwace idlib wanda shine babban hedkwatan sojan saman wanda shi kadai ne ya rage a lardin mai tasiri kuma shi ɗin ma ne 'yan tawayen suke takama da shi sakamakon wannan nasarar da ƙungiyar ta isil ta samu ya sa alamar tambaya game da iya ci gaban gwamnatin ƙasar a ƙarƙashin wato shugaba bashar al-assad labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Shugaban malaman addinin Islama na ƙasar Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ya ce duk wani batu da ƙasar za ta yi da Amurka ba zai wuce batun da ke nasaba da nukiliya ba wanda ƙasar ta cimma matsaya ita da sauran manyan ƙasashen nan guda biyar na duniya. Wannan da yana kunshe ne cikin wani bayanan da ya aka sa a duniyar gizo nasa inda yake cewa ba shakka sun amince su tattauna da ƙasar amurka amma fa akan batun nukiliya ne kurum amma ba wani batu ba ya ce wasu batutuwa ba za su tattauna a kai ba da amurka domin ba wani batun da suke yi ko suke da shi da ya wuce na batun nukiliya ya ce tattaunawa da amurka akan wasu batutuwa da ƙasarsa na iya sa hakan ya tasiri ga harkokin ƙasar ta iran da yadda amurka za ta shiga cikin harkokin ko kuma za ta shuka ra'ayoyinta cikin harkokin ƙasar a cikin watan juni ne dai labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc madalla bari mu fara yada zango a Baucin Yakuba na arewa maso gabashin Najeriya inda kungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa da kuma ta Najeriya suka shirya taron bita ga kungiyar agajin izala ta ƙasa. Abdulwahab Muhammad Gareka. Ƙungiyar ba da agaji mai suna International Committee of Red Cross ko kuma ICRC a takaice tare da haɗin gwiwar Red Cross sun horar da 'yan aikin agaji na ƙungiyar Izalatul Bidiya wai kamutus sunna na ƙasa. Hanyoyin ba da agajin farko wa mutanen da suka sami kansu cikin yanayin tashin hankula da kuma haɗarruka iri daban-daban. Jami'in horar da 'yan agaji game da dabarun ba da taimakon farko ya yi ƙarin bayani kamar haka. Sunana Awal Umar Bashar ni ne jami'in horaswa na wannan kungiya ta Nigerian Red Cross Society Bauchi Said Branch. a wannan taro an gudanar da shi ne da haɗin ƙungiyar ICRC, ƙungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa, tare da ƙungiyar Nigerian Red Cross Society ta Bauchi. Su wane ne aka yi wa wannan horaswa? An ba da wannan horaswa ne a mutane yan agaji na Izalatul Bida wai kamatu sunna na ƙasa baki ɗaya. Jihohi talatin da shida gaba ɗaya su. Ina fatan ka bayan gashi an kawo ga ƙarshen wannan taro. Fata ga wannan taro shine tunda shine nake ba su shawara akan cewa lalle su ɗauki wannan foro da muka karantar da su ya kasance sun isar da shi a dukkan jihohinsu. wanda suka zo suka samu kayan su a kayi su ma jami'an agajin ta kungiyar sun bayyana horon da suka samu da cewa na'am sunana muhammad bello ba fetel daga jihar adamawa gaskiya na koyi abubuwa da yawa cikin aikin agaji daga cikin abubuwa da na koya na koyi yadda za a mutum dan agaji zai shiga inda aka samu hatsari kuma ya tsare kansa daga faduwa cikin wannan hatsarin kuma ya fiddo da mutane da suka hatsari ya fada da su ya fiddo su ya zo ya ba su aikin agaji na farko kafin ya sada su da likitoci ko kuma ya kai su asibiti sa'an nan kuma na ƙara koyon idan mutum ya suma yaya za a yi da shi sa'an nan idan mutum ya fada ruwa ruwa ya ci shi ya za a yi a ceto shi da wanda ya fada cikin rijiya da sauransu duk wa'annan hanyoyi an koyar da mu kuma mun koya an mana su aikace mun gani kuma mun yi da mu. su waɗanda suka koyar da mu sun gani kuma sun tabbatar da cewa mun iya sun mu takardar shaida sunana muhammad idris jogana daga abuja fct to alhamdulahi hakika abubuwan da na koya suna da yawa kuma waɗannan icrc sun yi iya kokari sun karantar da mu daidai gwargwadon hali illa iyaka abin da nake ƙara jan hankali gare mu shine Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abin da muka koya sunana Abdullahi Ado Guga daga jihar Delta na koyi abubuwa da dama insha Allahu za su taimaka mana ga yan agajinmu mu na jihar Delta daga bisani a jawabinsa na godewa shugaban yan agaji na ƙasa ya yi ƙarin haske kan makasudin shirin sunana Mustapha Imam Sitti uh, shugaban yan agaji na ƙasa baki daya to manufar shi shine kara ma juna sani akan abin da ya shafi fannin aikin agaji bisa halin da ake ciki a wannan ƙasa tamu. Abdulwahab Muhammad Muya Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab sai kuma kanan dabo inda ake zargin wasu jami'an shirin MDG da cin kuɗin wasu mata mabukata har aka tuntuɓi hukumar EFCC daga kanan ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Tun a cikin shekarar da ta gabata ne hukumar ta MDGs gabanin ta rikide ta zama SDGs a bana. Ta zaɓi matan iyaye marayu guda 450 a kowace ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi hudu da aka zaɓo a ƙananan hukumomin jihar Kano guda 44 da nufin ba su tallafin naira dubu ɗari kowa domin ƙarfafa tattalin arzikinsu ta yadda za su sami sukunin kula da marayun da ke gabansu kamar yadda ya kamata. Ofishin mai baiwa tsohon gwamnan Kano shawara kan kungiyoyi da hukumomin ba da tallafi ne ya kula da harkokin ba da taimakon ga matan, amma saɓanin adadin da hukumar MDGs ta kayyade a baiwa kowace mace. Malama Kaltime da Hajiya Hauwa na ɗaya daga cikin matan da ke bayyana ƙorafi game da labarin waɗanda kuma suka fito daga yankin ƙaramar hukumar Tarauni guda daga cikin ƙananan hukumomi hudu da suka ci gajiyar shirin. Marayu na shida ne, an bani takarda fam na kuma cike an kuma kira ni banki na karɓi kuɗi naira dubu ɗari a hannun masu banki amma masu katuwar jaka sun tsaya sun karɓe sun zare dubu ishirin da biyar sun bani dubu saba'in da biyar mun tambaya aka ce wai daga sama ne abin marayu na guda shida an kawo min takarda na kuma cike takarda muna nan muna zaune aka sake kiran mu ciyamin din ni lokal gamma ya miƙe ya gaya mana cewar matan tarauni albishirinku ga kuɗinku nan dubu ɗari za a baku aka tara mu a banki sai suka ce mana ai abin da ciyaman ya gaya mana saboda wahalolin da aka yi mana na zuwa da dawowa da kuɗin mota shi ya sa wahalolin da aka mana shine ya sa za su karɓi wannan kuɗi sai na ce da su a'a wannan kuɗi sun yawa sai suka ce min a haba hajiya hawa ai sai ki duba ɗawainiyan da aka yi tun daga Abuja zuwa nan sai na haƙura ya zan yi tunda saura duk sun karba yayin da matan ke korafi wasu daga cikin al'ummar yankin karamar hukumar ta tarauni sun ma gabatar da wannan batu ga hukumar afcc domin ta bididdigi barista audu bula mabukarti shine lauyan da ya rubuta wasikar koke ga hukumar a madadin al'ummar nan batu yana kan gaba ta uku hukumar efcc sun gayyace mu mun kai wanda ya nemi taimakon mu cewa mu yi korafi da sunan shi ya tabbatar musu cewa lalle shi ya samu sannan kuma sun nemi samfurin matan da ake zargin an cuta sun kuma je sun yi bayani dalla-dalla akan abin da suke zargin an cuce su in hukumar ta gamsu cewa bai aikata laifi ba tukwicin da ya ce ya karba haka ne doka ta bashi dama falla alhamdu in hukumar kuma bata gamsu ba to daga nan kuma za ta yi caji ta gurfanar da shi gaban kotu da zarge-zargen da take da shi da shaidunta mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To Allah sa a miki adalci a kuma gaida kwari. Sai kuma batun irin gyare-gyaren da wasu gwamnoni suke yi, waɗanda wasu ke cewa da tsauri, wasu kuma na yabawa da dai sauransu. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Ilikaya da wannan rahoton. One or group of governors move, there are many people, many people follow you. Na yi mamakin da na shigo na gaɗin bin jama'a da motoci suna biye da ku a babbar tawaga da ya nuna ashe irin aiki na da na ɗaya ne na kula da bukatun al'umma. tuna ziyarar da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun yayi a najeriya inda ya nuna mamakin ganin irin yawan mutane da ke biye da gwamnoni da jami'an tsaro masu mazurai a lokacin da ya gana da su kan muradu masu ɗorewa wannan shimfiɗa ce ga wannan rahoto da zai duba yadda mutane ke magana kan ayyukan gwamnoni da ke da rigar kariya da ikon sarrafa kuɗaɗen al'umma don zaman su masu zattarwa tamkar ƙananan shugabannin ƙasa ne a jihohinsu Janar Mansur Dan Ali ya yi hannunka mai sanda ga gwamnoni. Ba wai na ce a duk kuma kowane jihohin ba kuma su ma suna yi tsakani da Allah. Tun da dai an riga an kuskuren nan kuma daga nan za mu gani. Za ka cewa kowane su ya sa ne yanzu me yake faruwa ne kana ganin waɗansu gwamnoni na da an kira su an ce su zo su ba da abubuwan da suka yi. Wata 'yar siyasa a ruga maman kyauta daga kafancan ta zo nan Abuja inda ta ce gwamna ya rufa yana burge ta. A rusa a gyara inda ya samu mutane sun zauna sun yi gurup. ya ratse su kawai ya shige. Kai ko da a rigan mu fil Allah ne ya je ya samu ba yi gini mai kyau ba ya rushe kawai ya shige bellantana a ce cikin binni ya gyara mu samu ruwan famfo mu samu hanyoyi kuma ga labubbuka baka ganin maman kyauta mutane sun saba zama a waje ba sa son wani abu ya taba su ki sani fa ko anan Abuja akwai waɗanda har yanzu suke tina zamanin yan rufaye suna in sun ga wani waje su ce ga inda yan rufaye fa ya rushe mana yanzu gashi mun koma can bayan gari duk wannan ba damuwa gyara ne yayi take darakta ofishin goyon bayan shugaba Buhari Ibrahim Abdulkarim ya ce ba rushe-rushe ne ya dace a karya da su ba. In an ce an ba da notis na wayannan mutanen da wayanda suka yi alahu da misali da sauran wayanda aka rusa na Nazariya hakimai da masu ungoyi suka ba mutane nan hilayen su wayannan hakiman da wayannan mutanen su ya kamata mu ga an fara tamko su nan waye ba su dalili na raba hilin makaranta su ba mutane sai a kawo ma gwamna a ce kaga wayannan mutanen su suka yi in su ma akwai hila hannunsu a kwaci sai a ce to wannan abun za mu yi tunda yanzu wayannan inda aka rurushe nan ba wani aiki za a yi da su yanzu yanzu ake son a yi su ba yanzu ba gobe ne za a fara ba cikin kafin shekara ɗaya ta yi gwamna na iya fasa wani fili a nan cikin bayan garin Kaduna ya musu allocation na lands wata jiya na son hanyoyi wata maganin zaizayar ƙasa wata azuzuwan makarantu sai dai shugaban jam'iyyar labour abdulkadir abdulsalami ya yi ruddugu kan gwamnatin tarayya ta apc da gwamnoninta mafiya rinjaye da cewa ba mu iya cewa gwamnatin nan ta taka rawa bisa ga matasa da aka ce za ba mu aiki ba ba kowa aiki ba matasan kasan nan su sun kai ruwa sun kai tsaki sun ka zaɓi Buhari nan da apc ɗinsa. menene aiki a idon jama'a ganin ka tafila da jirgin dankaro na barje ƙasa ko ko dai a samu walwala kowane gida hayaƙi ya rika tashi a murhu Nasura da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta gaida Nasiru, yanzu kuma bari mu koma gefe guda a saurari shiri na gaba. Himma ba ta garo. Tare da fatan kuna lafiya Bello Galadanci ne yake cewa Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A makon da ya wuce kun ji na fara hira da amina mai tsire wanda yake na Amurka. mun ci gaba da hira malam aminu ga tambaya shin yanzu ka zama miliyoniya gani yadda kake samun mutane da yawa suke sha'awa wannan tsire naka suke saya kuma suke cinyewa gaskiya akwai kuɗi a cikin sai magana ta gaskiya ba zan iya cewa akwai kuɗi kawai dan kusan yanzu eh. zan iya cewa ba zan iya aikin wani 9 to 5 ba magana ta gaskiya irin wanda mu muke shiga muke ma'aikatan gwamnati sai dan abin da aka lakata mana mai gaba a'a ba haka bane ka san kowa kuma da irin dama kuma gaskiya kusan zan iya cewa tun da ni din dama tun a can Najeriya ba ma'aikacin gwamnati ba ne. Eh. Kuma ni dama ɗan business ne, to kuma a nan ɗin da na zo ne tunanin da aikin to kuma yanzu ba na jin zan iya aikin gaskiya ba zan iya wani 9 to 5 ba yanzu ko da kuwa ina gani wa za a biya ni. Eh. Uh, yanzu a rana sai ka sai da kamar tsinke nawa? A yanzu a rana ɗaya gaskiya za ka iya sai da in kana bukata za ka iya sai da na in misali baka so jikinka ba za ka iya sai da da na dubu biyu ne ma in kana bukata. Dala dubu biyu. kwarai da gaske za ka iya sayawa tabbas. Jama'a dala dubu biyu ne da dubu ɗari hudu da arba'in kenan. Eh, sai dai in kai ka zama ba za ka iya yi ba amma inda za ka yi hmm. za su kuma ba wai individual ba misali duka akwai irin kamar African restaurant da suke bukata haka hmm. wai irin African restaurant da suke sai da nama hmm. wai suke sai da abinci soyayya. to su ma sukan bukata a kai musu supply a ne musu supply sannan kuma akwai za ka iya supply ɗinsa ma kai mailin ɗinsa zuwa wasu jihohin wato wanda aika sai ta saƙon yake da suna eh, kamar da ake aika wasiƙu na takarda kwarai kuwa ana mailin ɗinsa tunda akwai kamar da Pennsylvania aka makotan mu dai Virginia da sauransu wanda su ba za su iya maybe zuwa ba ko kuma dai wasu ma zai drive all the way from jihohin wasu kuma zai ce kawai kai mailin ɗinsa. Ba zai lalace ba idan aka ah, aika. A baya lalacewa saboda za ka iya shi a cikin ah, in kai frozen ɗinsa akwai foil akwai yadda dai za ka yi rafin ɗinsa eh. su ma kuma masu ɗaukan UPS ɗin amin ko kuma wannan post office ma ba masu UPS ba suna da waje da ake sa shi irin wannan din a mailin nan Yanzu mutane nawa ne suke aiki a ƙarƙashin ka? Yanzu dai kam akwai za a iya cewa kamar ah, yanzu dai sofa dai ba su fi mutum irin spanish din nan kamar su uku ne kawai haka akwai kuma yan najeriya guda daya guda hudu to amma hmm. saboda akwai shirye-shiryen uh, samun kamar permanent location babba kuma to hmm. maybe in aka samu wannan din za a iya samun saboda na shago na dindindin da za a ringa sai yawwa eh to in aka samu wannan din za a iya samun ma'aikata hmm. sama da haka gaskiya saboda ya zamanto din a rinka meet din mutanen saboda it's not easy work da gaskiya ka san sai zaka je ka samo shi ne yadda yake hmm. ka zo kai zaka yi cotton din sa kuma kai stitching din sa hmm, yau wato it's not ba garamin aiki bane saboda haka dole sai kana bukatar mutane da yawa da za yi aiki a ƙarshe yanzu um, wace shawara za ka bai wa jama'a da duk suke sauraron mu wasu suna nan wasu suna turai wasu suna can nahiyar asiya wasu suna ƙasar larabawa wasu kuma suna uh, yammacin afirka da ma nahiyar afirka baki daya akan yadda za su bunƙasa su miƙe su yau su zama wani abu kamar yadda kai kake kawo a halin yanzu gaskiya to shine kam da inda mutum ya tsinci kansa wato musamman in yana da wani uh, wato yana da wata me zan ce kamar talent kenan me ake ce kamar in yana da kowace irin basirarsa da ya san hmm. zai iya amfani da ita misali hmm. ya samu kuɗi da ita hmm. to a ko ina ya tsinci kansa ba ma a kasashen waje ba ko a Najeriya ne to kada ya kokarin tunanin yin wai aikin salari ko kuma aiki da gwamnati ko aiki da wani kamfani wato a ta jiran ofa kenan na wato a ta jiran ofa yawwa gaskiya ya yi amfani da wannan ɗin saboda gaskiya za ta ji masa ɗari bisa ɗari to shine ina ga kawai zan iya cewa dai a takaici shawara da zan iya ba a ko ina mutum ya samu kansa saboda ba lalle sai kai aiki da wani ba ina ganin you can make it eh, ba you are eh. to mun gode a ah, haji aminu idan na ce himma ba ta garazo mun <laughs> ta madalla mun gode sosai ya aminu na gode yawa eh. masu magana suka ce laifin daɗi babu shakka shirin da daɗi kuma tsire akwai daɗi a daidai wannan lokaci hira ta take kadawa da shi malam aminu mai tsire sai kun makon insha Allah za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin aminu mai tsire ni bella galadan ce daga nan sashen hausa na murya amurka a washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiyar walwala salamu alaikum Riga To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan aiko mana. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Adam A. Adam garkuwar matasan jihar Yobe. ya ce yunkurin gwamnatin najeriya na sake nazari kan ofisoshin hulɗar jakadancinta da ke ƙasashen waje domin tantance waɗanda suka fi mahimmanci don ci gaba da amfani da su tabbas hakan zai taimaka wajen maido da martaban najeriya a idanun ƙasashen duniya wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga yawo adamu bulkacuwa ya ce assalamu alaikum voa hausa da fatan kuna lafiya Tabbas umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na bincika duk wani wanda ake zargi da handama kudaden Najeriya ya yi daidai. Da fatan Allah ya dafa masa a mulkin sa'ama. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi Assalamu alaikum. Hakika ƙasashen Turai kun cancanci yabo da kuka rungumi 'yan gudun hijira. Tabbas nuna jinƙai shine halin girma da dattako, saƙo daga Hafizu Balarabe Gusau. Shi kuma Muhammad Salihu ƙauren na moda cewa ya assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Matakin sake nazarin ofisoshin jakadancin Najeriya da ke kasashen ƙetare da gwamnatin shugaba Buhari ke shirin ɗauka abin yabawa ne. Ganin yadda waɗansu ofisoshin jakadancin ba su da wani amfani ga al'ummar Najeriya. Hasali ma sai dai laƙuma maƙudan kuɗaɗen da ya kamata a yi wa 'yan ƙasa ayyuka da su. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi Assalamu alaikum murya Amurka, don Allah ku gaya wa gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Hassan ɗan Kwambo da ya taimaka ya samar da magungunan saran maciji a asibitin Kaltungu, domin wallahi ana mutuwa a sakamakon rashin magani. Saƙo daga Hadiza matar mai kayan miya Orji Chorus Gombe. Shi kuma Aminu ɗan Kaduna Amanawa cewa ya yi ya kamata ma'aikatan lafiya su rinka tausayawa jama'a. a yayin da marasa lafiya ke matuƙar buƙatar taimakonsu domin wannan zai ƙara kwantarwa marasa lafiya hankali daga jinyar da suke fama da ita. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Adam Muhammad Gitte a ƙasar Chadi ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama in jinjina wa sojojin Najeriya yadda suke samun nasara a kan 'yan ta'adda. Allah ya ƙara baku nasara a kansu da ma sauran sojojinmu na haɗaka amin sun mu amin. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Sani Muhammad chindu unguwar karofin madaki a Bauchi. Ya ce Allah ya sa ganawar da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ya yi da shugaban Najeriya mai ci Muhammadu Buhari ya haifar mana da ɗa mai ido. To ga wannan saƙon. kanjamau cuta mai cutarwa kanjamau cuta mai cutarwa masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa kanjamau cuta mai cutarwa in bacci kake malanta shi ka saurare ni har in gidawa kanjamau cuta mai cutarwa radio BOA na ta kira domin kowa ya zamto wayewa kanjamau cuta mai cutarwa da gangami akan cutar kan

'Yan sandan ƙasar Thailand sun ce mutumin nan da aka kame dangane da bom ɗin nan da aka tayar a wajen ibada a Bangkok cikin watan da ya gabata. 'Yan sandan suka ce mutumin yana ba da bayanin irin rawar da ya taka a cikin wannan ɗanyen aiki da ya aikata. Mutum mai suna Mireli, Yusuf Mireli ya amince cewa ba shakka shi ne yake rike da bom ɗin kafin daga bisani ya miƙa shi ga wani mutumin da ke cikin wannan wuri na ibada wanda ya ɗana bom ɗin kuma ya musabbabin mutuwar mutane ashirin. Shugaban ƙasar Myanmar ten seyen ya gana da 'yan tawayen nan inda ya buƙaci su sa hannu domin ta buɗe wuta kafin watan nuwamba lokacin da za a gudanar da zaɓe a cikin ƙasar a taron da shugaban ya yi da su yau laraba a babban birnin ƙasar na nafidau wannan dai shine karo na farko da shugaban ya bayyana a bayyana jama'a tun lokacin da aka fara kamfe ɗin na zaɓen da za a yi a watan nuwamba idan allah ya kai mu shugaban da ya gana da wakilan waɗannan ƙungiyoyi biyar su biyar da suke wakiltar kungiyoyi daban-daban har sama da goma sha biyu kuma su ne suke tattaunawa tun shekaru biyu da suka gabata ya ce yarjejeniyar bude wuta ya zame wajibi muddin dai ana son kasar ta samu wasu cigaba masu muhimmanci a fannin siyasa da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci halima jimrau da jamila fage da tawagarsu a shirinsu na yau da gobe. Kafin in sallama da ku muna miƙa ta'aziyyar mu ga iyalan marigayi walin ringim kuma tsohon kwamishinan 'yan sanda Alhaji Ahmad Baban kowa. wanda tuni aka yi jana'izarsa a gidansa da ke ringim Allah ya rahamshe shi yanzu a madadin larin Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni gabatarwa da kuma shi wanda ya ba da umarni wato Mr. Yomi Abajemi bisa kulawar Julie Lathas Gresham da kuma injiniyan Mr. Skip ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri huta lafiya sai an jima